Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa mu da wannan lokaci mai albarka. Uh, wannan sako ne na musamman ga ‘yan uwa, ‘yan ɗariƙar Tijjaniya, ‘yan failan Maulan Musho Ibrahim Yas. gaskiya na shiga cikin damuwa, don da wannan maganar ma ba zan yi ta ba. Kamar yadda wani ɗan uwa ya bani shawara cewa ba kowace magana ce ake yin ta ba. Wata maganar barinta ake aka ta wuce. Na yadda da shi. amma ni ina amfani da dama ta ne da daidai abin da Allah ya hore min na fahimta ta kuma ban ce fahimtar tawa ita ce gaskiya ba amma daidai dai gwargwado ni masoyin duk wani batijjani sannan masoyin duk wani musulmi ne ni masoyin duk wani dan faila ne ni kuma mai son ci gaban wannan addinin ne da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi shi yasa laifi ko ɗan ɗariƙa ne yayi muna faɗa wanda yake wajen ɗariƙa shi ma idan ya mana laifi muna faɗa abin da ya faru na maganar ɗaurin auren yar kalifa muhammadu sunusi na biyu wannan abin takaicin ya isa na yi matuƙar mamakin da 'yan uwa suka fito suna maganganu marasa daɗi akan kawai wannan maganar 'yan uwa ya kamata mu yi tunani mu'amala fa daban wannan tafiyar tamu kuma daban misali za ka iya siyan kaya wajen wanda ma bai yarda da la ilaha illallah ba za ka iya mu'amala kuma da wanda bai yarda da ɗariƙar ba ma yayinta in ka je kasuwa baka cewa wanda ya zo siyan ka ɗan ɗariƙa ne ko ba ɗan ɗariƙa ba ne kai ma in zaka siya baka magana ɗarika in zaka hau mota baka magana ɗarika in zaka je gidan mai za a zuba ma baka magana ɗarika duk wannan abu ne da ya shafi rayuwa ko musulmi ko wanda ba musulmi ba ko ɗan ɗarika ko ba ɗan ɗarika ba za ka yi to akwai kuma mu'amala da ta shafi family ni yanzu misali in a ce ina da ƙani wanda ba ɗan ɗarika ba sai na ɗau auren 'yata na bashi a matsayinsa na jini na ai ma kyauta na yi abin da musulunci ya ce a yi na ƙarfafa zumunci wannan mutumin da aka kai ɗaurin auren nan da bashir alfurkan aka kai ɗaurin auren nan gidansa ko masallacinsa ɗan uwan sarki ne na jini sannan idan mun koma kan aƙidar ma ba wanda ya taɓa jin ya zage mu baya cikin malamai masu zage mu ya kamata mu mai da hankalinmu wannan abu ne da ya shafi rayuwar mai martaba khalifa muhammadu sunusi na biyu don me a zami a takin ɗinsa ba magana ɗariƙa ake ba magana ɗaurin auren ƴarsa ake yi Shi kenan fa me ya kai wanda ya karɓi ɗariƙa shehu tijjani wanda take wanke masa zuciya wanda ake so a raba shi da ganin laifin kowa in ba shi kansa ya dinga ganin yana ne kaɗai mai laifi ba me ya kai shi ganin wannan abun har ya maganganu marasa daɗi saboda da Allah idan ka ɗauka a matsayin addini ne ba ma magana family ba ne don me zai alakar addini ko da wanda yake ba ba ɗan ɗariƙar tijjaniya ba ku ba kwa zuwa saudiya a cikin mutanen mu ba wanda yake zuwa umara ko aikin haji in ka je aikin haji za kana cewa ba za ka bi limamin ba sai ba tijjani limamin da za ka bi sallah a harami ɗan izala ne limamin da zaka bi sallah a masallacin manzon Allah dan izala ne amma baka taba cewa bari ka dawo gida ka canja sallolinka ko kuma ka dinga yin taka kai kadai ba sahu muke bi mu bi sallah ya kamata mu zama masu basira yan uwa mu zama a cikin hankalin mu, me ya hada maganar daurin aure kawai ya ba dan uwansa mu fito mana wannan maganganun abu na farko kenan abu na biyu kaddara laifi yayi mu kenan duk wanda ya laifi a cikin mu sai mu zo mu kafa hotonsa a media mu zage shi duk girmansa duk girman mutum a ɗariƙar tijjaniya da ya yi laifi ƙaddara wannan laifi ne ya yi wa ɗariƙar tijjaniya wanda na san ba wani wanda zai fito ya ce don ka ba da auren yarka wani ya ɗaura auren ka fita daga ɗariƙar tijjaniya ba wanda zai faɗi wannan bai shafi layin ɗariƙa ba baya cikin abin da yake sharaɗin ɗariƙa baya cikin abin da zai iya fitar da kai daga ɗariƙa wannan abin da ya yi amma kun girmama shi to kaddara yayi laifi mu duk wanda ya laifi sai mu zo media duk girman sa mu zage shi duk girman mutum to ai da ni da nake magana da kai da kaje kake rubutun kake gaya masa magana duka za mu iya laifi shikenan kai ma gobe idan kai laifi sai mu zo mu kuma mu kafa hoton ka kai ma mu zage ka to ai mun zama mahaukata ai mun zama ba mu da hankali yan uwa ai wannan ya zama kuma mun zama mahaukata dabbobi sannan mu ba mu iya yin mu'amalar da Shehu Ibrahim ya bane wanda mutum baya dariƙa ya jawo shi shehu ibrahim din nan bai tafi rabida ya je cikin cikin wahabiya wannan ya zama memba a cikinsu dan a taimaki addini ba bai zama ya haka ba bai yi mu'amala da kiristoci irin su wani irin su wane ne dan yana da manufa ba shi ba za ku yi masa uzurin ko yana da manufa ba sannan shehu ibrahim din nan bai ɗauki 'ya'yansa ya kai su misira su yi karatu ba 'ya'yansa da ya je ya kai misira gurin 'yan ɗarika tijaniya ya kai su su karatun addini kawai shikenan sai ku lalata al'amura kuma yanzu masoya khalifa muhammadu sunusi da suka fito suke wannan magana su suka fi bani mamaki yanzu kun ba wa makiyan dama kuma sun ci gaba da zagin sa an da magana halifanci an da hadda wanda ya ce bai ma yadda dan ɗariƙar tijjaniya ba ne sannan yanzu dan Allah duk ɗariƙan mu da muke wannan rubutun da ni da ku abokaina da muke rubutu a media ɗin nan dan Allah duk ɗariƙan mu mun kai Malam Abdullahi Uwaisu Madabo ya je ya shiga masallacin kai zaka gaya masa ɗariƙar tijjaniya kai zaka gaya masa faila halifofi nawa ne suka je suka je suka je duk kenan mu yanzu mu mun fi wa'annan mutanen kishin ɗariƙar shau tijjani ba ƴan uwa ba fa haka ake lamarin rayuwa ba wanda kake nema shehu ibrahim yana liwalummatu kasdifihim an asukahum ila hadaratul barr rahimi ilahuna yana magana a haqqan li jabril kasari duk wanda aka yi mu'amala da shi sai ku ce bai dace a yi ba to yadda ya za a jawo mutane a kai su ga rahamar Allah haba da Allah ya kamata mu zama ala basiratin ya kamata mu zama akwai mutane waɗanda kafin na bidiyo ɗin nan ma wallahi sai da na kira su na ba su haƙuri na ce ku yi haƙuri zan yi bidiyo ba da ku nake ba saboda na san soyayya ce da kishi yasa in ka sun yi magana amma akwai waɗanda in ka ritsa suka ce yaya ma ɗariƙar take wallahi ba su sani ba shikenan kullum sai ku yi ta zagin mutane ai ba haka ake lamarin rayuwar duniya ba ku zagi masoyi ku zagi maki mutumin nan ya kai girma da kafasitin da duk kungiyar da ya shiga a rayuwar ɗari a cikin addinin musulunci a Najeriya nan duk kungiyar da ya ce da ya ce mara ba za ta yi da shi amma kullum sai zagin sa kuke shikenan wanda bai taho cikin mu ba ku zage shi wanda ya haƙura duk da maganganu da ake gaya masa ya taho cikin mu shi ma ku zage shi mun yarda shi ya rabauta da ɗariƙar tijjaniya da shigowarsa amma daidai ne kuma kullum mu dinga gaggaya masa maganganu ai bai yi ba haka ya kamata mu zama cikin cikin tarbiyyar da aka san mu da ita mu ne za a zage mu mu hakuri mu ne za a ci kayan mu mu hakuri mu ne tsintuwa ma ba ma ci yaushe muka yi lalacewar da duk wanda ya magana a cikin sadata sai muka yi hotonsa mu zage shi yaushe muka yi wannan lalacewar saboda haka ina roko ni ina ba ku haƙuri wannan maganganun sun kusa zuwa ƙarshe saboda wannan takaicin ya ishe ni wallahi wannan maganganun sun kusa zuwa ƙarshe za mu kai lokacin da wallahi ko me za a yi kuma shi yasa akwai mutane da suke yan ɗariƙa tijjaniya reasonable person wallahi manyan mutane ga mutum da babban motarsa a ta zagin sa a ce baya taimakon kowa baya waye to ya jajjaraba ne ya ga za a ci masa mutunci inda irin wannan waye zai ce ma zai taho sai dai mutum ya lazumin sa a gida saboda in ya shigo ma ci masa mutunci za ku yi shine gaskiyar magana saboda haka ni ina roko wanda yake jin haushi na kan wannan manganin sun kusa zuwa ƙarshe in babu ma muna rayan ma wata ran ba za a gan mu ba dole za mu yi haƙuri saboda ka buga ka buga ka buga kullun akan ɗariƙar tijjaniyan nan babu zagin da bamu sha ba babu tsinuwar da bamu sha ba mun haƙura mu tafi sannan duk wanda yake cikin mu ma sai mu zage shi ko da yana da laifin ma ai bai kamata ba haka wallahi Allah ya sauwaƙe Allah ya sauwaƙe Allah ya ƙara haɗa kan almajiran Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim albarkacin manzo Allah Allah ya bamu fahimta mai yawa a cikin failan nan amma gaskiya muna yin kuskure wallahi Allah ya sauwake